Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 bismillahi rahman rahim saura da kun kan marado biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wani rana da fatan auni lafiya to abubuwan za mu gabatar muku a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokun san sai kuma labarun duniya da dumi su daga nan kuma sai shirin nan na muleka iran sai mu karkare da shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana to yanzu sai a gya zama domin a ji shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis ɗaya ga watan maris na shekara ta ɗaya. wanda ya daidai da 27 ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1455 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan rajab na shekara ta 13 kafin hijiran manzan allah daga maka zuwa madina allah madaukakin sarki ya aiko da manzan allah muhammad dan abdullah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah sa tsarkaka a matsayin annabi manzo na ƙarshen zamani ga dukkanin talikai a lokacin manzan Allah yana da shekaru 40 a duniya manzan Allah ya kasance tun a rayuwarsa ta kuruciya ana yi masa da shaida da cewa shi mai gaskiya ne da rikon amana kamar da kuma ya kasance mai tausayi da son taimako ya kasance mai yawan kyauta da abin hannunsa ga waɗanda suka fi shi bukata daga cikin abubuwan da aka shaide manzan Allah da su har da cewa shi mutum ne mai kunya yakan tafi kogon hira da ke arewacin makka yana bautawa Allah maɗaukin sarki tun kafin aiko shi a matsayin manzo domin kuwa shi bai taɓa zama daga cikin mashirkai masu haɗa bautar Allah da wani ba a cikin kogon hira ne mala'ika jibril alaihi salam ya zo masa da wahayin farko daga Allah maɗaukakin sarki ya kuma tabbatar masa da cewa shi annabi ne manzo na ƙarshe wanda zai zo da saƙon alkur'ani mai tsarki da kuma addinin musulunci zuwa ga dukkanin talikai mutane da aljannu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka ya yi kira a makka har tsawon shekaru goma sha uku sannan ya yi hijira zuwa madina inda ya kafa daular musulunci ta farko bayan kafa daula a madina manzon allah ya rayu tsawon shekaru goma inda a cikin waɗannan shekaru goma ne ya yada addinin musulunci zuwa sassa daban-daban na jazirar larabawa inda kafin rasuwarsa mafi yawan al'ummomi a yankunan larabawa sun rungumi addinin musulunci. masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan maris na shekara ta 1985 aka zaɓi mikhail gorbachev a matsayin shugaban tarayyar soviet duk da cewa shine mafi karancin shekaru a majalisar koli ta jam'iyyar gurguzu ta tarayyar soviet a lokacin bayan karɓar madafin iko gorbachev ya fara gabatar da wasu sauye-sauye sakamakon haka ne bayan 'yan shekaru da hawansa kan shugabanci tare da soviet ta wargaje tare da yi wa tsarin gurguzo babban lahani a rasha sojojin tarayyar soviet sun yi kokarin yi masa juyin mulki a cikin watan agustan shekara ta 1991 amma ba tare da sun samu nasara ba tarayyar soviet dai ta wargaje ne a cikin watan disamban shekara ta 1991 Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla yanzu kuma ga labarin duniya da ni mushaba adam zan karanto muku labarin duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin halin musulunci na iran imam hamnai ya bayyana cewa aiko da ma'aikin allah wata babbar kyauta ce da baiwa da allah ya yi wa bil'adama firaministan kasar cote d'ivoire ya rasu a jiya laraba za kuma ku ji cewa shugaban kasar Nijar mai barin gado Muhammad Yusuf ya yi girmama takwarorinsa na kasashen Najeriya da Chadi. yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun. Jagoran juyin juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Imam Ali Khamenei ya ce, aiko da ma'aikin Allah wata babbar kyauta ce da Allah ya yi wa bil'adama. Ayatollah sai da Ali Khamenei wanda ya gabatar da jawabi ɗazu dangane da zagayowar wannan rana ta aiko Muhammad bin Abdullah da fara saukar wahayi a gare shi ya taya al'ummar Iran da ta musulmin duniya baki ɗaya da kuma dukkanin bil'adama murna zagayowar ranar. ayatullah sai da aliyu hamna'i ya kuma bayyana saukar wahayi ga ma'aikin allah a matsayin wata baiwa da kyauta ta allah maɗaukakin sarki zuwa ga dukkanin jinsin bil'adama jagoran juyin musulunci ya kuma ci gaba da cewa tauhidi kuwa shine ƙashin baya na manufa ta ƙoli ta aiko ma'aikin allah mai tsira da aminci da iyalin gidansa har ila jagoran juyin musuluncin ya yi ishara da wasu manufofi da aiko da manzo mai tsira da amincin allah ke kunshe da su da suka hada da tsarkaka zukatan mutane daga datti shimfiɗa adalci a tsakanin bil'adama firaministan ƙasar cote d'ivoire ya rasu a jiya laraba sabon firaministan ƙasar ta cote d'ivoire kuma ministan tsaro hamidu bakayo ya rasu ne a jiya laraba a wani asibiti na kasar jamus yana dan shekaru 56 tun a farkon wannan watan na maris ne dai aka kwantar da firaminista bakayoko a asibitin amurka da ke birnin paris na kasar faransa to amma daga baya aka mayar da shi zuwa asibitin kasar jamus a jiya laraba ne dai goma ga watan nan na maris aka sanar da rasuwar firaministan ƙasar ta cote bayan 'yan watanni kaɗan da fara aikinsa tun a jiyan ne dai fadar shugaban ƙasar ta cote ta sanar da naɗa firaminista na riƙon ƙwarya wanda shine patrick aci gabanin naɗin nashi aci ya kasance sakataren fadar shugaban ƙasar a cikin watan yuli na shekarar da ta gabata ma dai firaministan ƙasar na wancan lokacin amadu kon gulivali ya rasu lamarin da ya sa shugaban ƙasa alasan watara ya sake tsayawa takarar shugabancin ƙasar bayan karewar wa'adunsa da kuma yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima to kuna tare da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran ya ce iran tana gogayya da manyan kasashen duniya a fagen ilimi da kere-kere mataimakin shugaban ƙasar ta iran a fagen makamashin nukiliya ali akbar salihi ne ya sanar da haka a yadda yake ziyara a wani wurin baje koli na kayan kere-kere na zamani na koli a jiya laraba daga cikin kayayyakin da aka baje kolin su da akwai magungunan da aka yi daga sinadarori masu alaka da fasahar nukiliya da suka hada da lu 177 rituximab sai kuma lu-177 tarastuzumab ana amfani da waɗannan magungunan ne dai wajen wato maganin cutar daji ko kansa salihu ya ƙada cewa kowane dozi na ɗaya daga cikin waɗannan magungunan biyu ana sayar da shi ne a duniya akan dala amurka dubu hamsin da bakwai da hakan ya sa masu ƙaramin ƙarfi ba za su iya saya ba salih ya ce yanzu da aka fara yin maganin a cikin iran za a sauƙaƙa farashinsa ta yadda masu ƙarfin ƙarfi da suke ɗauke da irin waɗannan cutukan za su iya saye. salihu ya da cewa yanzu da muka sami ikon ƙera waɗannan magungunan hakan yana nuna mana gogayyar da muke yi da ƙasashen da suka ci gaba a fagen ilimi da ƙere-ƙere duk da halin takunkumin da muke ciki. shugaban kasar nijar mai barin gado muhammad yusufu ya yi girmama takwarorinsa na kasashen najeriya da chadi a yankin da sojojin chadi suke da sansani a ƙarƙashin rundunar kasashen sahel biyar shugaban ƙasar na nijar muhammad yusufu ya girmama shugaba Idris Debi da lambar yabo ta ƙasar nijar ta grand cross of the national order of the niger har ila yau shugaba muhammadu isufu ya kuma girmama shugaban kasar najeriya muhammadu buhari da irin wannan lambar tebo ta koli ta jamhuriyar nijar kasashen biyu da suke makwabtakar jamhuriyar nijar suna aiki tare kafada da kafada wajen fada da kungiyoyin ta'adda daban-daban to ƙarshen labarin duniyar kenan. To ma sauraro yanzu kuma sai a gya zama domin a saurari shirin nan na Muleka Iran. Iran. Yawan masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai ka muku bayanai game da tarihin muyan wurare masu da dan tarihi da maware na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a nan kasar Iran. da kuma irin damakin da ake da su ga su sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu a sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da kai manta na di a bisa faifai. To da kyau yanzu kamar mutum cikin kwarar shirin a yau shirin namu ci gaban shirin da muka gabatar muku ne a lokutan baya inda muka muku bayanai game da irin ci gaban da Iran ta samu a da take na yin bincike domin samar da allurar kafin cutar corona virus wato covid-19 idan masu hari suna tuni a wancan lokacin mun bayyana muku cewa iran ta gwana da gwaje-gwaje akan dabbobi har guda uku domin tantancewa da samar da ingancin allurar kafin corona kuma sakamakon da aka samu bayan gwajin ya yi kyau sosai ko kuma ta yi kyau sosai ana iya cewa ma kwalliya ta biya kuɗin sabulu ya ƙara ƙarfafa gwiwa kuma inda a karon farko aka gwada allurar rigakafin akan ɗan adam domin ganin ingancin ta kafin a ci gaba da yi wa sauran al'ummar ƙasa domin kare su daga kama da wannan babbar annoba da ta zama tamkar ruwan dare game duniya in ta mamaye ko ina kuma take kisa to yanzu bari mu kawo muku sabbin bayanan da suka fito game da irin nasoran da masana masu bincike na ƙasar iran suka samu a wannan fanni Rawatan da suka fito sun nuna cewa masu bincike kan samar da allurar rigakafin akan allurar rigakafin sun bayyana cewa allurar gwajin a matakin farko da aka yi an yi wa mutane 120 'yan sa kai kuma a yau talata za a ci gaba da yi wa waɗansu mutanen na daban wannan allura Dr. Sa'id Kalantari, shugaban cibiyar bincike a aikin samar da allurar kafin corona a kasar Iran, a wani taron manema labarai da ya yi inda ya yi bayani game da irin ci gaba da aka samu gwajin da aka yi na samar da allurar coronavirus a asibitin Rasulul Akram da ke nan birnin Tehran, inda ya bayyana cewa آخرین نفری که وارد این مطالعه میشه از این 133 نفر از روز سی و پنجم عبور بکنه در روز سی و پنجم ارزیابی های روش انجام میشه sakamakon da na gwajin na farko da aka yi ya kyau sosai inda a makon jiya an yi wa mutane goma sha uku goma maza uku mata kuma ya zuwa yanzu babu wani canji yanayi da suka ji a jikinsu sai dai domin tabbatar da cewa shin tana shin tana da wata illa take haifarwa bayan dogon lokaci to wannan yana buƙatar haƙuri da kuma lokaci mai tsawo kafin a iya tantancewa ko kuma a yanke hukuncin shin tana da illa ko ko ba ta da shi amma sakamakon farko da aka samu ya wani cewa wannan allura ba ta wata illa ko kaɗan domin kuwa babu wanda ya ji ko raɗaɗi ko makamancin haka a jikinsa bayan an masa wannan allura ya zuwa yanzu akwai mutane 120 'yan sa kai da suka saukar da kansu a yi musu gwajin a kansu to an raba su kuma zuwa gungu hudu kowanne gungu akwai mutane talatin kowanne gungu akwai mutane talatin inda yake bayyana cewa to shi kuma a nashi bangaren masu sulaimani shugaban cibiyar bincike kan wannan cuta ya faɗi cewa dalilan da yasa ake amfani da shaƙa wannan rigakafin ga waɗanda suka, kawo kansu shine saboda wannan cutar an fi kamuwa da ita a bangaren hanci da wuya ne saboda saurin yada cuta da wajen yake da shi don haka ya zama dole a ɗauki matakai yadda za a iya hana cutar yaɗuwa a irin waɗannan wurare masu mahimmanci da hatsari daga nan kuma sai ya fara bayyana cewa allurar Rakafin covid paris a matsayinta na rakafin farko da aka yi ta hanyar shakawa a yi ta ne a cibiyar binciken rakafi da cibiyar binciken rakafi ta saram na razi kuma ana yin shi ne ƙarƙashin umarnin hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya shi kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka yi ma wannan gwaji wato mushtaba naufili ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da kansu aka yi musu wannan gwaji na allurar coronavirus a zangon farko ya faɗi cewa a kwanakin da suka gabata an yi masa allurar kafin razi covid pass amma bayan sawayi 24 da aka yi ya kasance karkashin kulawar likitoci sai dai bayan sawayi 26 da yan allurar ya kama gabansa har ma ya tafi hawan dutse ya kasance ɗalibi ne da ya kammala karatu a ɓangaren liktanci na gama gari kuma ƙwararre ne kan ilimin sanin ƙwayoyin halitta در مورد عوارض طولانی مدت یا در مورد اثر بخشی واکسن طبیعتا نیاز به زمان بیشتری داریم و باید زمان بیشتری بگذره تا بتونیم در مورد اون قضاوت کنیم وان نایکین نایشینه domin na bada karfin gwiwa a sauran al'umma kuma na tabbatar musu cewa lalle allurar ba ta wata illa da take haifarwa kama da gaigayi zafi ne ko kuma wuri ya ja ko kuma kumburi haka zalika ba ta da wata illa za ta haifar kamar ga zazzabi ne ko gudawa ko kuma wata matsala ta daban a cikin jikin mutum domin shi zakaran gwajin dafi ne tunda an gwada a jikinsa kuma ba abin da ya faru ya ce adadi mai yawa na ruwan allurar rigakafin ya kai miligiram ashirin an bayan kammala allurar rigakafin babu wata illa da ya gani a dai lokacin da wata allura a dai lokacin da wasu allurar rigakafin da ake yi na kasashen waje idan aka yi wa mutane bayan sawai ashirin da hudu sukan ga illoli masu yawa nan take amma dai ni ban ji wata illa ko gudawa ko wani makamancin abu haka ba a cikin jikina bayan mini wannan allura to masu saurare gashi lokacin da aka ɗirwa shirin ya kawo jiki yana da kyau mu ɗiga aya a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauki wani sabon shirin amma kafin nan a madadin anda suka tallafa harshen ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa kasance cikin koshin lafiya kuma za a yi ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wwwhostv 1ng radio a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin sami kamu kide-kide waƙaƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa bari mu gabatar muku saharab muhammadi a cikin waƙar da ya gabatar mana. to dalla a gaishe da saharab muhammadi a cikin wannan waka da ya gabatar mana cikin shirin namu na kiɗe-kiɗen iraniyawa kuma a nan zan jani zamun shirin gan lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wasu ko kuma ɗauke da wani sabon shirin amma kafin na amma don waɗanda ku ji su ni da na kasance tare kuwa cikin cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyar shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin da fatan kun ji daɗin dukkan abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan allah ya kai mu ne lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu.